ya suna malama. suna na naziru wani abu ne yake da yatsa biyar amma ba shi da rai ni je gaskiya arshashe na na duba na gano dutse wani abu ne yake da yatsu biyar amma kwata-kwata ba shi da rai eh skeleto ne kawai wani abu ne yake da yatsu biyar amma kwata-kwata ba shi da rai yatsu biyar kuma ba shi da rai eh to sai dai mu ce safar hannu